وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkamu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin gwallaga da ke nan cikin garin bauchi a jihar bauchi a wannan yammaci na talata yau tara ga watan ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1440 wanda kuma yake daidai da sha hudu ga watan biyar shekarar miladiya ta 2019 a wannan majalisi da muke tafsirin alkur'ani mai girma da kuma muna cikin tafsirin surat taha mun kuma kwana a kan ayata 82 kafin mu shiga karatu za mu ansa kaɗan daga cikin tambayoyin da muka samu akwai wanda ya rubuto yana tambaya akan hukuncin mutum ya ba da taimakon jininsa ko ƙodarsa ga mara lafiya ya ce ko hanta ba zai sana ba da taimakon hanta ba ga mara lafiya <clears throat> ya halatta ya halatta mutum ya ba wa ɗan'uwansa taimako na wani sashi na jikinsa domin ya ceci rayuwarsa amma da sharuɗa sharaɗi na farko ya kasance shi wani mara lafiya babu wata hanyar da zai iya samun lafiya sai ta haka mana babu wata hanya da za a iya samar masa da lafiya ci gaba da rayuwarsa sai ta hanyar ɗan uwansa ya ba da taimakon wani ɓangare na shi Wani sharaɗi na farko kenan sharaɗi na biyu ya kasance dukkaninsu da wanda zai ba da taimakon da wanda za a ba da taimakon ana da tabbaci ko zato mai ƙarfi cewa wannan zai taimake su wato ba zai jefa rayuwarsu cikin garari ba shi wanda zai bayar ba zai shiga cikin wani garari idan ya bayar ba an auna lafiyarsa an ga cewa bayar da wannan sashin na jikinsa ba zai cuci shi ba hakanan shi ma wanda za a bayar za a bawa an duba an ga cewa bashi wannan abin zai amfane shi ana da tabbaci ko ana da zato mai ƙarfi cewa in an yi hakan zai amfana da wannan ya da ci gaba da rayuwarsa kamar kowa to dole sai wannan sharaɗin shi ma ya tabbata sharaɗi na uku ya kasance shi wanda zai bayan ba tilas aka yi masa ba kada a tilasta ma wani akan sai ya ba da wani bangare na ainihin na na na jikinsa don a cinciran wani sanana sharaɗi na <clears throat> na hudu ya kasance ba sayarwa zai yi ba baya halatta mutum ya sayar da wani abu na jikinsa ko da jini ne haramun ne mutum ya sayar da jininsa sayar da jini haramun ne yana cikin damul masfo a damul masfo baya halatta na jasa ne duk abinda Allah ya haramta shi ba haramun da a sayar da shi ba na mutum ba ko na dabba wanda aka yanka bai halatta sayar da jinin ba bare kuma jinin dan adam da ba halatta cinsa ba ma saboda haka haramun ne ko da asibitoci abinda suke yi na sayar da jinin ba daidai ba ne ka'ida ta shari'a su karɓa taimako wajen mutane su taimaka wa masu bukata amma su ce sai sun ba da kuɗi a shari'ance wannan ba halatta kama da yake ba a kan dokokin shari'a aka asasa abubuwan ba haka ake yi shi mai bayarwa zai bayar kyauta amma in mai bukata ya zo kuma in yana bukata sai ya saya ba laifi a ce ya kawo wani da za a ibi jinin a wajensa a ajiye amma a ce ya bayar da kuɗi sannan a bashi haramun ne sai da jini to idan waɗannan sharuɗa hudu suka samu to babu laifi mutum ya taimaka da wani ɓangare na jikinsa don ceton ran wani mara lafiya ko kuma fitar da shi daga wani garari da ya shiga ah, sai kuma wanda ya rubuto yana tambayar cewa wai wani ne yake shan giya amma shi ya ce yana shan ta yadda ba za ta bugar da shi ba ko kuma shi ba ta bugar da shi saboda haka shi ba yana ganin kamar ba haramun ya ba to ban san dai wannan daga wace ƙasa ya fito ba da ya ƙasar musulmi yake ita giya ai haramun ce sawa'un ka bugu ko baka bugu ba kaɗan ce ko mai yawa ce annabi yana cewa ma askara kathiruhu fa qaliluhu haram duk abin da za a sha da yawa a bugu to ko ɗan kaɗan ɗinsa ma haramun ne kada ka ce ɗan surɓa kaɗan kai don haka babu matsala a'a da matsala sauraka inda har giyar ce to baya halatta ka sha ta sama. za ka bugu ko ba za ka bugu ba haramun haramun ne ah, sai kuma tambayar su ta biyu ke cewa wani ne ya karɓi bashi ya karɓo bashi da riba amma shi ya ce zai bashi bashin ba da riba ba to shi ya halatta ya karba ka karbo bashi a gurin wanda ya karbo bashi da riba ba laifi kai ba shi can da ya karbo bashi da riba shi ta matsewa shi ta shafa amma kai yanzu mu'amalar ka da shi ake dubawa saboda ka in ya dauki kudin sai ya baka sawa'un cikin wanda ya karbo ko kuma wani daban to kana aika karba dan dama abin da ya haramta din a ita ce ribar kawai amma abin da ba ribar ba wannan baya zama haramun fa in falaku, falakum ru'usu amwalikum la na, wa la sauraka ra’asul mal ɗin daman ya halatta ba ka don ya ba baka bashi bai sanya maka shi ribar ba babu laifi shi sa muke cewa yadda wani lokaci akan akan karɓo akan bada wato basussuka daga gwamnatin tarayya akan ce za a ba manoma ko wasu masu ƙananan sana'u ba su suka amma za a sanya riba za a sanya interest a ciki kaɗan ko mai yawa wanda wannan yakan sa musulmi su ji ƙaiƙayin karɓar wannan abu saboda sun san illar da take cikin riba da kuma barazanar da ubangiji su bani wata alayi bai tsanani a kan masu cin riba Za ka sukan janye jikinsu daga karɓar irin wannan basussuka duk da cewa su 'yan ƙasa ne suna da haƙƙi su karɓi tallafi daga ƙasarsu to amma da aka gaure a halal da haram sai zamana masu tsantseni ba sa yadda su karbi wannan ba su sukan haƙura so tare mukan ba wa gwamnatocin jihohinmu na arewa da musulmi shawara kan cewa su karɓa daga federal gamman su su bayar da interest din in ya so su ba wa al'ummar su bashin ba tare da interest ba ba tare da ribar ba kuga daga wannan sun taimaka al'ummar su to kunga su za su karɓo daga wajen gwamnatin tarayya in sun tashi mayarwa za a mayarwa central bank da wannan ƙarin da aka nema amma ba ku da aka ba bashin za ku bayar ba can gwamnati daman can mu'amalarta da su haka take ba wani abu ne sabo ba za ta iya saura ka irin wannan idan ita gwamnatin jihar ta karba tana iya kana iya karba kakka ce ai asalin bashin an karɓo shi ne da interest ka kai ba za ka karba ba a'a inda kai ba da kai ne za a ba wa da interest ba za ka iya karba kuma na ga <clears throat> wasu jihohin suna yin haka suna taimakawa al'umma su ta musulmi suna yin haka tunda an kasa samun wasu tsayayyu za su tsaya su yi fafutuka a can sama a ga cewa an cire wannan interest din idan an tashi ba wa musulmi bashi tunda wani abu ne da ya shafi addininsa kai tsaye kuma babban babban al'amari a cikin addini ba wai wani abu da za a ce ko an yi saɓani ko malamai sun yi saɓani ko wani abu ba allah subhanahu ta'ala ayoyi ƙarara ya haramta riba ya kuma shelanta yaƙi ga dukkan wani wanda zai ta'amuli da riba ya kuma ce dukkan wani abin da riba ta shiga cikinsa zai rusa albarkarsa kaga al'amarin ba ƙanƙani ba ne haka musulmi kuma yana da haƙƙi a yi masa abin da zai tsare masa addininsa ya sa masa nutsuwa a cikinsa to aka rasa samun waɗanda za su yi wannan fafutukar su ga sun ɓato musulmi wannan haƙƙin nasu to alal aƙalla azaful iman mafi raunin imani shi shine abinda su gwamnatocinmu na arewa na jihohin musulmi za su yi na su ga cewa suna ɗaukewa mutane wannan wannan ribaɗin su suna mayar wato central bank wannan karin su ba wa mutane bashi ba tare da wannan ba a za mu ci gaba daga ayat 82 inda muka tsaya da Allah yake cewa inni أعوذ بالله من الشيطان wa inni لغفور غفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى الله سبحانه وتعالى اتشغب kan أكاك da ya gabata na ƙisar annabi Musa alaihi salam da mutanensa banu Isra'il da kuma baiwar da ya musu bayan ya kubutar da su daga Fir'auna da irin tagomashi da ni'imar da ya saukar musu ta alman wasalwa ya ce kulomin tsayiba ta ba razaknakum ku ci daga daɗaɗen abin da muka azurta ku da shi wala ta fihi fa ya hila alaikum gadabi kada ku yi shishigi cikinsa ta hanyar ƙetare iyaka ku ƙetare halal ku ci haram ko ku ci ni'imar Allah ku gode masa ko ku ɗauki ni'imar Allah ku sanya ta cikin saɓan Allah wanda duk yana cikin a fi fala tatghaw fihi fayahilla alaykum ghadabi Allah ce sai fushina ya tabbata a kanku in ka karanta shi da kasril ha'i fayahilla ay fayajibu alaykum ghadabi sai fushina ya tabbata a kanku kuma ka karanta shi kamar yadda yake a qira'ar kisa'i fayahulla alaykum ghadabi wa man yahlul alayhi ghadabi faqad hawa sai zama fayahulla ay fayanzila sai fushi na ya sauka a kanku wanda kuma duk fushina ya sauka a kansa to wani ya taɓe ya hallaka sannan Allah ce wa inni lagaffarun liman taba Allah ci gaba da gargaɗin banu Isra'il ya ci gaba da ja musu kunne kada su ga cewa ya yi musu wannan ni'ima kuma su miƙi ƙafa, su ta saɓan Allah yadda suka ga dama a'a su sani cewa ubangiji wata wataala ya da ubarsa ga dukkan wani wanda ya saɓa masa amma a ta bangare guda kuma dukkan wani wanda zai saba wa Allah ya dawo ya tuba ya gyara to ubangiji yana karɓar sa a matsayin mai tuba Allah ce wa inni ghaffaru lalle ni mai yawan gafara ne liman taba ga wanda ya tuba wa amana ya imani wa amila salihan yayi kyakkyawan aiki thumma da sannan ya shiryo. wato duk wanda ya ketare iyaka da Allah ce fala tatghaw fihi kada ku ƙetare iyaka cikin arzikin da Allah ya baku to duk wanda ya ƙetare iyaka cikin wannan arzikin da Allah ya bashi to kofar tuba Allah yana gaya masa cewa a buɗe take yayi gaggawa ya tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala yayi aiki na kwarai ubangiji subhanahu wataala ya bada labarin cewa mai yawan gafara ne shi ga dukkan wani wanda ya tuba ya bar abin da yake yi na laifi sawon abin da yake yi kafirci ne ya tuba ya bari ko shirka ya tuba ya daina ko munafici ko saban Allah to ubangiji zai gafarta masa ya yafe masa ya karbi tubansa ya yi imani da dukkan abin da Allah subhanahu wata'ala ya wajabta masa ya yi imani da shi ya tsarkake aikinsa dan Allah subhanahu wata'ala wa amila salihan yayi yi kyakkyawan aiki wanda wannan kyakkyawan aiki shi ke tabbatar da gaskiyar imanin nasa imanin bawa baya wato gaskiyar imanin bawa ba ta bayyana sai yayin da ya kyautata aikinsa gaɓoɓinsa suka yi aiki masu kyau to ana ake tabbatar da cewa imaninsa ba mai kyau ne su da sannan ya shiryu wato ya lizimci shirya ya tsaya akan wannan kyawawan aiki da wannan imanin ya tabbata akan wannan tuban ba tare da ya kuma zamewa ba ya tsaya akan wannan imanin ba tare da ya kuma koma ruwa ba ya ci gaba har zuwa mutuwarsa magabata daban-daban sun fassara faɗar Allah subhanahu wata'ala sun mahtada da cewa da wato fassarori daban-daban wadda dukkaninsu suna komawa zuwa ga ma'ana ɗaya ibnu jarir da ibnu munzir da ibnu abi hatim sun roito daga abdullahi dan abbas ya fassara faɗar allah sun mahtada da cewa sun malam ya shkuk ya yi imani ya yi aiki na kwarai sannan bai yi shakka ba kamar yadda Allah ce sun malamiyar tabu wato ba su yi shakka akan abin da suka furta na kalmar shahada da kuma imanin da suka yi da Allah ba a watar waya abdullahi dan abbas yake cewa alima anna li'amalihi thawaban yujza alaihi mutum yayi aiki yayi imani yayi aiki na kwarai sannan kuma ya san cewa wannan aikin da yayi mai kyau akwai kyakkyawan sakamako da Allah ya tanada masa wanda zai biya shi da shi ya yadda da wannan <clears throat> wannan sa'id ibn mansur da al-firyabi su suka ruwaito shi daga abdullahi dan abbas haka na arwaito daga sa'id ibn jubair almajirin abdullahi dan abbas ya fassara wannan gabar thumma tada da Allah ya ce yace thumma istaqama wa lazima sunnata wal jamaa wato wanda ya yi imani ya yi aiki na kwarai sannan kuma ya tsaya kyam kan bin tafarkin sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya bi kuma jama'a ta musulmi ba tare da ya kawo nashi abin daban ba wato ba tare da ya fita daga cikin jama'ar musulmi ba shine ma'anar sun mahtada yadda sa'id ibn jubair rahimahullahu ta'ala ya fassara al-hasan basri shi ma ya fassara sun mahtada ce abin da yake nufi thumma madha ala al-amal as-salih hatta yamut sana ya ci gaba da kyawawan ayyuka har zuwa mutuwarsa shine abinda Allah ya ce thumma htada haka nan qatada ce thumma htada ay thumma lazima al-islam hatta yamut alai wato ya lazimci musulunci har ya mutu akan musulunci wala tamutunna illa wa antum muslimun tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin tun ya rike addinin sa bai yi sako-sako da shi ba bai sake shi ba har zuwa mutuwarsa wannan <clears throat> a fassara ce da aka samu daga tabi'i qatada ibnu da'amatu sadusi rahimahullahu ta'ala haka nan rabi ibnu anas shi ma tabi'i ne shi ma ya fassara wannan gabar thumma tada da cewa ana nufin thumma akhadha bi sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam sannan ya riko da sunnar annabi sallallahu alaihi wa wannan fassarori ne daban-daban daga malamai wanda kuma dukkaninsu suna nuna ma'ana ɗaya mutumin da ya yi imani ya aiki na kwarai sannan ya tsaya a kan wannan to Allah subhanahu ala mai gafarta masa abubuwan da ya yi ne a baya na laifuffuka <coughs> idan ya tuba kamar yadda Allah subhanahu wataala ya da qul lil ladina kafaru in yan taho yau farlahun makar salaf ka gaya ma waɗanda suka kafirta in har za su hannu su bar abin da suke yi na kafirci Allah ce za a gafarta musu abinda duk ya riga ya wuce Allah subhanahu wataala yana cewa qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim kace ya ku bayina waɗanda suka zurfafa suka ainihin <clears throat> cutar da kansu wajen saban Allah kada ku fitar da tsammanin samun rahmar Allah lalle Allah yana gafarta zunubai gaba daya wato ga waɗanda suka tuba suka bar wannan ayyuka da suke yi marasa kyau Allah yana gafarta musu dukkan zunubansu innahu huwal ghafurur rahim lalle Allah mai gafara ne mai jin kai ubangiji subhanahu wataala <clears throat> ya gaya wa bayansa cewa su nemi gafararsa shi kuma mai gafara ne nabbi ibadi anni ana al rahim ka gaya wa bayina ni mai gafara ne ghafiruz zambi Allah mai gafarta zunubai ne ubangiji yana cewa man ya'mal su'an أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما wanda duk yayi mummunan aiki ko ya zalunci kansa sannan ne magafarar Allah zai samu ubangiji mai yawan gafara ne mai yawan jin kai astaghfirullah inna Allah kana ghafurar rahima Allah ce ka nemi gafarar Allah Allah ya tabbata mai yawan gafara ne mai yawan ubangiji ya alkawari ba zai taba azabta wani al'umma ba matukar dai za a rika neman gafararsa wa ma kana Allah li yu'adhibahum wa anta fihim wa ba kana Allah mu'adhibahum wa hum yastaghfirun Allah ce ba zai musu azaba ba alhalin kana cikin su ya rasulullah ba kuma zai wani al'umma azaba ba matukar suna neman gafara suna komawa gare shi والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون Allah ce su ne waɗanda idan suka aikata mummunan aiki wato suka aikata abinda Allah ya haramta musu aikatawa aw zalamu anfusahum ko suka zalunci kawunansu ta hanyar barin abinda Allah ya wajabta musu zakarullah sai su tuna Allah istaghfaru li dhunubihim nan da nan sai su nemi gafarar Allah zunubansu man yakfiru dhunuba illa Allah na ce akwai kuwa mai gafarta zunubi ba Allah ba babu shi walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun ba sa dogewa akan abin da suka aikata na laifi alhalin suna sane wa nastaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yumatti'ukum mata'an hasanan ila ajalin musamma wa yu'ti kulli dhi fadlin fadlah Allah ce ku nemi gafararsa ku tuba zuwa gare shi ku nemi gafararsa ku tuba zuwa gare shi in kuka yi haka shi kuma zai muku babban ta tagomashi mai zai muku yumatta'ukum mata'an hasana ila ajalin musamman. zai je da ku daɗi a nan duniya har zuwa ƙarshen ajalinku wato har zuwa lokacin da Allah ya yanka muku ya ƙayyade muku zai ba ku rayuwa mai kyau wa yu'ti kulli dhi fadlin fadla a ranar gobe kiyama kuma ya ba wa kowane mai falala falalarsa wannan sakamako ne da ubangiji zai yi muku matukar za ku rika neman gafararsa kuna kuma tuba daga laifuffukan da kuke yi wa ya qaumi astaghfiru rabbakum thumma tubu ilayh yursilis samaa alaykum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin yake ga mutanensa ya ku mutane na ku nemi gafarar Allah sannan ku tuba zuwa gare shi zai saukar muku da ruwa ma maku mai yawa mai yawa daga sama ya ƙara muku karfi akan karfinku idan kuna da karfin arziki Allah ya kara muku wani kuna eh, da zaman lafiya Allah ya ƙara muku zaman lafiya kuna da lafiya Allah ya ƙara muku lafiya duk abin da kake da shi in ka yawaita istighfari da tuba zuwa ga Allah ubangiji yana ƙara maka akan wannan fa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu as sama alaykum midrara Allah ya ce annabi nuhu alaihi salam ya ga wa mutanansa yace tastaghfiru rabbakum ku nemi gafarar ubangijinku innahu kana ghaffara lalle shi ubangiji ya tabbata mai yawan gafara ne yursilis sama alaikum midrara zai sako muku sama zai sako muku ruwa daga sama mai yawan zuba wa yabdulkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ya ƙara muku dukiya ya ƙara muku 'ya'ya. sannan ya baku gonaki sannan ya saka muku da korabu duk wannan idan har za ku riƙe neman gafara ga ubangiji subhanahu wataala Allah subhanahu wata'ala zai muku wannan ubangiji subhanahu wata'ala <clears throat> ya kasance bai gafara ne ga bayansa matukar dai za su nemi gafararsa annabawa wani shine ƙarshen abin da suka nema a gurin Allah subhanahu wata'ala shi sun nemi gafarar ubangiji subhanahu wata'ala <clears throat> daga zunubansu annabi adam da matarsa hawa yayin da suka ci itaciyar da Allah ya hana musu su ci saboda shi ɗan ya ruɗe su qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin sai ya ubangiji mun zalunci kanmu kawunan idan baka yi mana gafara baka ji kanmu to za mu zama daga cikin hasarar nabi ibrahim alaihi salam shi ma ka yi ya nemi gafara rabbi gafirli rabbi gafirli wali walidai walil mu'minina yawma yaqumul hisab ya Allah ka gafarta min ka gafarta wa iyayena da mu'minai ranar da hisabi zai tsaya waghfirli khati'ati yawmad din ka gafarta min laifina ranar sakamako annabi ibrahim khalilur rahman haka ya nemi gafarar ubangiji annabi musa alaihi salam rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli faghfara lahu innahu huwal ghafurur rahim ce ya ubangiji na zalunci kaina ka gafarta mun lalle Allah mai yawan gafara ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance mai yawan neman gafara duk da kuwa Allah subhanahu wataala ya gafarta masa abinda ya gabata na laifinsa da wanda ma bai da wanda ma bai yi ba da yaghfira laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara ubangiji ya masa wannan tagomashin ya masa wannan ni'imar ya masa wannan darajar babu wani abin da <clears throat> Allah subhanahu wata'ala zai kama annabinsa sallallahu alaihi wa sallama da shi to amma duk da haka ya kasance mai yawan gafara ne ya tabbata cikin sayo muslim hadithin al'agar al-muzani yake cewa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yana cewa inni la yughanu alai inni la yughanu ala qalbi wa inni la astaghfirullah <clears throat> fil yawmi mi'ata marra nakan ji wani abu yana kamar rufe min zuciyata nakan nemi gafarar ubangiji na a kullun sau 100 annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda Allah ya masa gafara amma yakan nemi gafarar Allah sau hadisin Abdullahi dan Umar yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana neman gafarar Allah a koyaushe a kullum annabi yake cewa na kasance wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilayhi fil yawm akthara min 70 marra na rantsi da Allah ina neman gafarar Allah in tuba zuwa gare shi a yini sama da sau 70 to wanda Allah ya ce ya gafarta masa amma kuma <clears throat> duk da haka bai daina neman gafara ba ina ga irin mu da muke saban Allah koyaushe wani lokaci mun sani wani lokaci ba mu sani ba mu wafi kamata mu yi wannan sai na abubakar ya tambaye annabi sallallahu alaihi wa sallama ya gaya masa addu'ar da zai riƙe a sallarsa sai gaya masa ya ce riƙa cewa rabbi allahumma inni zalamtu nafsi zulman kasira faghfir li maghfiratan min indika fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant a kace ya ubangiji na zalunci kaina da yawa ka yi min gafara ta musamman daga wajenka domin babu mai gafarta zunubi sai kai haka annabi sallallahu alaihi wa sallam yake umartar sahabbansa da su rika neman gafarar Allah subhanahu wataala a koyaushe a cikin kowane yanayi annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance idan ya gama sallah kamar yadda ya zo hadisin Thauban da hadisin Aisha a cikin sahihain da ya gama sallah farkon abin da yake yi shine nemi gafarar Allah idan idan sarrafa min as-salati qala astaghfirullah astaghfirullah thalathan sai ya fara faɗe man gafarar Allah gashi ibada ce yayi ba saban Allah ba amma kuma ƙarshen ta neman gafarar Allah ne sai ce Allahumma anta as-salam wa minka as-salam tabarakta ya dhul jalal wal ikram amma yana fara da neman gafara ne ubangiji subhanahu wataala ya gaya wa mahajjata yayin da suka gama aikin hajji suka baro arfa sun ma fi min haifu a fadon nas wasu ku taho daga inda mutane suka taho sannan ku nemi gafarar Allah yayin da mahajjata Allah yake cewa ya yafe musu <clears throat> ya yanta su daga laifuffukansu amma kuma sai a daidai lokacin kuma yake cewa ku nemi gafarar Allah ku nemi gafarar Allah ashe kaga yawan ibadarka da yawan biyayya ka ga Allah ba shi ke nuna ba za ka nemi gafarar Allah ba kana cikin gajiyawa hatta a cikin ibadar ma ba ba ka da tabbacin cewa kana yin ta cikakkiya yadda Allah yake so ka yi ta ashe kaga ko kayi ibadar to ya kamata ka zargi kanka akan cewa kayi kusuri ka gaza daga yadda ake bukata a wajenka don haka Allah ya gafarta maka ya cike maka wannan giɓin da aka samu a cikin ibadarka wannan shine hikimar in ka gama aiki mai ibada in ka gama bautar Allah to kai istighfari kada ka ɗauka sai an yi saban Allah ake istighfari bautar Allah idan ka gama ka istighfari ce kanu qalilan min layli ma yahja'un ce bil ashari hum yastaghfirun su kwana suna sallah da daddare Allah ce sun kasance kaɗan suke bacci cikin dare kaɗan amma da zarar asuba ta kawo kai shi ne bil ashar gefen asuba kuma sai su ta neman gafara kaga wannan kwana tsaye suna bautar Allah bai gadar musu da jiji da kai cewa tufa su sun biya haƙƙin Allah ba suna ma zargin kansu ne cewa akwai abubuwa da yawa da suka baro zaka suna roƙon Allah ya gafarta musu to haka ake son bawa ya kasance tare da ubangijinsa shi kuma ubangiji mai gafara ne annabi sallallahu alaihi wasallama <clears throat> da zuwa hadisi ibn umar ranar ranar idu ya je ga mata yake ce musu ya masharan nisa tasaddaqna وأكثرنا من الاس... وتصدقنا وأكثرنا من الاستغفار وأكثرنا من الصدقة والاستغفار yace ya ku mata ku yawaita bayar da sadaka kuma ku yawaita istighfari fa inna kunna fa inni ra'aytukunna akthara ahli an-nar saboda na gan ku kun fi kowa yawa a wuta haka ya umarce su da sadaka da istighfari domin wannan shi zai amfane su Allah subhanahu wataala yana gafarta mana kuma yana son mu nemi gafararsa koyaushe a tabbata cikin sahihain hadisin Abu Huraira annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa yanziru rabbuna tabaaraka wa ta'ala kulla lailatin ila as-sama'i ad-dunya hina yabqa thuluth al-akhir min al-layl qulu man yad'uni fa astajibu lahu wa man yas'aluni fa uṭihi wa man yastaghfiruni fa aghfiru lahu Allah subhanahu wata'ala yana sauka kowane dare zuwa sama ta kusa lokacin da sulusun karshe na dare ya saura wato ƙarshen dare shi lokacin da Allah ce bil asharihum yastaghfiru din a ƙarshen dare da waɗannan da Allah ya yaba cewa suna kwana sallah ce in gefin asuba tun sai su ta neman gafara to ga sirrin annabi ya ce ubangiji yake sauka a daidai wannan lokacin saukar da ta dace da shi shi ya san kaifiyar ta ba san ta ba ce yana sauka sulus abin nan sama ta kusa lokacin da sulusin dare na ƙarshe ya saura yana cewa wane ne zai roƙe ni in an sa masa wane ne zai tambaye ni in bashi wane ne zai nemi gafara ta in gafarta masa haka ubangiji yake kullun kullun haka Allah subhanahu wataala yake Allah subhanahu wataala kamar da zo cikin hadisin sai muslim da muslim imam ahmad hadisin abu musa al-ash'ari manzo sallallahu alaihi wa sallam yana cewa inna Allah azza wa jalla yabsutu yadahu bil-layl liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu yadahu bin-nahari liyatuba musii'ul layl Allah yana shimfiɗa hannunsa da daddare saboda wanda ya laifi da rana ya tuba yana shimfiɗa hannunsa da rana saboda wanda ya laifi da daddare ya tuba haka ubangiji yake yi kullum ga bayansa hadisi ya tabbata a cikin musul imam ahmad da Jami'u tirmidhi hadisin anas ibn malik manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa Allah tabaaraka wa ta'ala yana cewa ibn adam laka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana fika wa la ubali ya ibn adam law balagha dhunubuka law balagha dhunubuka anan as-samaa thumma astaghfartani ghafartu laka wa ubali Yabna adam law ataitani bi qurab al-ard khataaya thumma laqaitani la tushriku bi shay'in laqaituka bi qurabiha maghfira Allah subhanahu wa ta'ala ya kai ɗan adam Na Auta ni wara wa ni, matukar ka roƙe ni ka nemi kai kwato yi fata a wajena ni kuma zan gafarta maka ba tare da na damu wato zan gafarta maka komai kya tare da kai ba tare da na damu ba alama kana fik komai ba kake da shi kowane irin laifi kake da shi da zaka neme ni yi fata a wajena to ni kuma zan maka wala ubali ba tare da na damu ba ba abin da zai damu ubangiji da ya maka gafara da abin da ya rage shi ba ya fa’alun lahu bi azabikum in shakartu mu’amantu mai Allah zai da azabta ku don in ga har za ku gode ku masa imani ba wani amfani zai yi don ya azabta ku ba wani daɗi zai ji ba ba za ku ƙware shi da komai ba da haka ghafartu laka wala ubali zan gafarta maka ba da da na damu ba ce ya kai dan adam da zunubanka za su taɓo ƙororuwar sama za su taɓo girgije sannan ka nemi gafara ta to gafarta maka ban damu ba da ce ya kai dan adam da za ka zo min da cikin ƙasa na laifuffuka sannan ka zo min ba ka shirka da ni ba ka shirka to ni kuma zan zo maka da cikin ƙasa na gafara sharaɗin mutum ya koma ga Allah ba ya shirka shi yasa ko ga malamai kullun suka tashi wa'azi suna ta magana shirka shirka saboda ita ce mafi girman matsalar da ta tokare mutum duk girman aikin da mutum zai je wa Allah da shi in yana shirka Allah ba zai karba ba ana aghna shuraka ana shirk man amila amalan ashraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa shirka wa tarwaya taraktuhu wa amala nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya ce hadisi ne sahihi yana cikin muslim Hadisi abu huraira nabi ya ce duk wanda ya yi aiki ya haɗa wani tare da ni a cikin wannan aikin to zan kyale shi da shirkarsa zan kyale sa da aikinsa taraktuhu lillazi ashrak zan bashi ya je ya bawa wanda shi yayi dan shi haka ubangiji baya buƙatar shirka haka Allah subhanahu wataala ya alkawarin gafarta mana matukar za mu yi nemi gafara a wajensa nabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana sayyidul istighfar wanda yazo cikin sahih bukhari hadithin shaddad ibn aus sayyidul istighfar an yaqula al-abd La ilaha illa anta. إله wa أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على أهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما سنعت أبوء بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي, فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت وأنا شين سيد الاستغفار شو كمان تك وانا استغفاري لما تنزي النبي يتشي وان دي فتوانا من قالها بال من قالها بال بالليل موق من قالها بال بال بال بالنهار موقنا بها thumma mata qabla an yumsi fa huwa min ahli aljanna wanda duk zai yi wannan da safe sannan Allah ya karɓi ransa kafin yamma yana mai da yaƙini da wannan abubuwan da ya faɗa a cikin wannan a cikin wannan istighfari yana da yaƙinin abin da yake faɗa wato har zuci shine ma'ana mukinan biha ba wai kawai fatan bakin sa ke faɗar abin da bai san me yake faɗa ba ko kuma a can a aikace wani abu daban yake yi kawai dai bata bakin sa har da ce yana faɗa a'a ya san me yake faɗa kuma har zuci yake faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to sallabawa zai fadi wannan da safe ya mutu kafin yamma to dan aljanna ne wanda zai faɗa da daddare ya mutu kafin safe yana mai yaƙini da abin da ya faɗa to dan aljanna fa huwa min ahli aljanna haka ubangiji subhanahu wataala wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan sun da, wanda duk ya tuba ya bar abin da yake ubangiji zai karbe shi nasiru sa'idi rahimahullahu ta'ala cikin tafsirinsa tafsirul karimin rahman yana cewa wannan aya tana nuna cewa duk wanda ya tuba ya bar kafirci idan kafirci yake ko ya bar bid'a ko ya bar fasikanci ya imani da Allah ya imani da mala'ikunsa ya imani da littattafai da manzannin Allah da ranar lahira ya aiki na kwarai ayyukan da suke da alaka da zuciya ko suke da alaka da gangar jiki ko suke da alaka da maganganun harshe ya bi hanya madaidaiciya ya bi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi aiki ya yi koyi da addini na gaskiya to wannan fahaza ya fi Allahu auzarahu to wani Allah zai gafarta masa laifuffukansa ويعفو عما تقدم من ذنبه وإصراره وإصراره ubangiji na zai gafarta masa ya masa afuwa game da abin da ya gabata na laifuffukansa li'annahu ata bis sabab al-akbar lil maghfirati war rahma saboda ya zo da babban dalilin da zai sa Allah ya gafarta masa ya masa rahama bal al-asbab kulluha munhasiratu fi hadhihi al-ashya duka ma sababban samun rahama da samun gafara daga ubangiji ba sa wuce waɗannan abubuwa guda uku da Allah ya faɗa liman taba wa amana wa amila salihan dukkan abubuwan da su saka samu rahama ba sa ƙetare waɗannan abubuwa guda uku wal'amalu ah, <clears throat> fa inda taubata tajubbu ma qablaha tuman da zai tuba tuba yana kankare laifin da aka yi gabaninsa wal iman wal islam yahdimu ma qablahu imani da musulunci yana kankare abin da ya gabace shi wal amalu salih aiki na kwarai kuma wanda shine al hasanat su kuma Allah ya ce innal hasanati yuzhibna sayi'at. kyawawan ayyuka suna tafiyar da munana nabi cewa atbi'il hasanat wa atbihi sayyi'at al hasanata tamhuha ka bibi mummunan aiki da kyakkyawa sai ya goge shi sannan <clears throat> mahtada da Allah ya ce bin hanyar shari'a hanya ta shari'a kowace iri ce hanya ta ta koyan ilimi hanya ta karanta ayar Allah da tintintini a cikinta hanya ta karanta hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da daukan izina daga gare shi da fahimtar abin da suka kunsa da aiki da abubuwan da suka zo da shi duk wanda yana daga cikin alhidaya da Allah subhanahu wataala ya kinsa cikin fadarsa sun mahtada sannan ya shirya kira zuwa ga addinin Allah subhanahu wata'ala yana daga cikin hanyar shirya mayar da bid'a yayin da ta bayyana da yawa mutane bayanin illarta da muninta wanda yana daga cikin su hakanan bayanin abin da ya bayyana na kafirci a cikin jama'a ko bata da nuna wa mutane abin da ba daidai ba su guje shi wannan duk yana daga cikin su mahtada yana daga cikin shirya gwagwarmaya don ɗauka addinin Allah da taimaka masa ta hanyar dukiya ko mulki ko iko ko isa ko menene to wannan duk yana daga cikin mata da Allah ya faɗa haka nan ce wuraren da ake saban Allah yana karkashin mata da sauran abubuwa da yawa waɗanda suke karkashin shiga karkashin hidaya dukkan waɗannan abubuwa ne da suke kankare zunubai suke sa bawa ya samu ƙololuwar abin da yake nema a gurin Allah subhanahu wataala malamai suka ce wannan aya tana daga cikin abin mamaki aya mai ban mamaki wato a zahirinta za ka ga akwai tubus-tubus a cikinta amma kuma akwai tsauri Allah ce wani la gaffarun aka fara ta da siga ta mubalaga da ya san cewa Allah mai yawan gafara ne wani la gaffarun mai yawan gafara ne liman ba wa amana wa amila salihan thumma da. aya za ta nuna maka cewa inda za ka bi Allah to Allah zai gafarta maka kaga wannan akwai sanya raja'i sanya kyakkyawan tsammani da kyakkyawan fata a zuciya amma kuma a lokaci guda kuma akwai tsoratarwa akwai tsoratarwa a cikin ayar domin ubangiji ya alakanta gafararsa da samu waɗannan sharuɗa guda hudu kana ga samu wannan sharuɗa guda hudu masu sauki ne liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada sai ka samu waɗannan abubuwa hudu sannan Allah subhanahu wataala zai maka gafara kaga wannan shi zai kuma tsoratar sauraka a lokaci guda zaka sa rai a lokaci guda kuma za ka tsorata Allah ya ce mai وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى قال هم أولاء على أثري وعجلت إليك رب لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامرين Allah subhanahu wata'ala ya ce wa ma a'jalaka an qaumika ya Musa me ya sanya ka gaggawar barin mutanenka ya kai Musa kala annabi Musa ya ce hum ula'i su waɗannan su ne mutane na ala athari za su biyo bayana ba da jimawa ba wa ajiltu ilayka rabbi litarda ni kuma na nayi gaggawa zuwa gare ka ya ubangiji na dan na sami yardarka kala Allah ya ce fa inna na fatanna qaumaka to lalle haƙiƙa mun jarrabi mutananka min ba a bayanka wa adallahumus samiri samiri kuma ya batar da su wannan wani yanki ne na kissar annabi Musa alaihissalam wanda ita ce kissar da muke jinta a cikin waɗannan ayoyi ubangiji subhanahu wataala bayan tsere da mutanen annabi Musa alaihissalam ya dan yi musu wa'aka sauka musu wani wa'azi da jan kunne wanda shi ne muka ji karatun sa jiya da yau ko jan kunne da wa'azi da gargaɗi ga mutanen Annabi Musa alaihi salam dan kada abinda suka cikin sa na ni'ima ya rude su su manta da cewa karkashin kulawar Allah suke kuma su manta da cewa akwai wata wasu dokoki na ubangiji a kansu idan su ma suka ce za su kaucewa hanyoyin hanyar Allah to za su gamu da matsala wannan kissar ta samiri wanda ubangiji ya kawo a wannan ba ta zo ba ba a faɗe ta ba a wani guri a can baya suratul araf da ta yi ambatan kissar annabi musa alaihissalam sosai ba ta ambaci wannan wannan kissa ba a nan aka faɗe ta <clears throat> ubangiji ya gaya mana cewa lokacin da ya ƙetarar da banu isra'il daga kogin maliya ya halaka fir'auna jawaz na bi bani isra'il al-bahar فأتت على فأتوا على قوم يعقفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال غير الله أبقيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وبنجي يا جاي من cewa lokacin da ya ƙetarar da banu Isra'ila daga wannan teku ya halaka Fir'auna suka zo sai suka zo suka samu wasu mutane wanda suke maguzawa ne suna bautar gunki ya kufuna ala asnamin lahum sun da kufa suna ta bautar gumakansu qalu sai wani isra'ila suka ce ya musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha mu ma samu mana abun bauta ga waɗannan suna da ababen bautar su gashi wannan suna bautar kaza wannan mu ma ina namu abun bauta a kawo mana annabi ce annabi Musa ce innakum innakum qaumun tajhalun ku dai mutane ne da har yanzu da cikin jahilci har yanzu ku san Allah ba na haula'i mutabbarun ma hum fihi ce waɗanda kuke ga abinda suke cikin sa halaka ne wa batilun ma kanu ya'malun abinda suke aikata wa barna ce ala ghayra Allah ilahan yanzu wani Allah kuma zan kawo muku ya zama shine Allah ku wa faddalakum ala alalamin alhalin shi ya fifita ku akan sauran mutane ga ni'imar da ya muku ya tsirar da ku daga makiyanku ya ba ku almannu salwa. kuma ku zo ku ce a kawo wani Allah ku bauta masa to matsalar jahilci kenan mm. annabi Musa alaihi salam yayi fama da mutanansa babu wani annabi da ya fama da mutanansa cikin annabawan da suka gabata kamar annabi Musa alaihi salam gashi dai sun ce sun imani da shi amma kullun cikin wahala yake da su kullun cikin wahala yake da su su cutar da shi su cutar da shi su cutar da addininsa shine annabi Musa alaihi salam ya nuna musu cewa wannan abin da ake suke yi ba daidai bane to amma saboda jimawa da suka yi karkashin maguzanci a Masar sun sun ɗau shekaru a cikin maguzanci yana da wahala mutum da ya zauna a cikin wani abu ya dade yayin shekara da shekaru aru aru dan kankan lokaci a da shi yadda ake so don haka al'amarin haka yana nan tare da su suna ganin kamar tunda sun tashi suna ganin alloli wani abu ne da ana ganin su ko dai a nuna wani a ce shi Allah ne kamar fir'auna da ya nuna kansa a matsayin Allah ko ko a nuna wani dan maraki ko a nuna wani dutse ko a nuna wani abu to su suna ganin in an ci in annabi Musa yana da Allah kuma sun yadda yana da Allah kuma ya taimaka musu amma su har yanzu ba su gan shi ba saboda ka su wannan matsalar tana ta damun su arina Allah jahara ka nuna mana Allah din da mu gan shi ka nuna mana lan nu'mina laka hatta nara Allah jahara mu ba za mu yarda da kai ba sai mun ga Allah karara <coughs> to saboda wannan burbushin maguzancin da bai bar su ba har yanzu cikin koyon ilimi addini suke da suka ƙetaro sahara Allah subhanahu wata'ala ya alkawari da annabi Musa salam cewa zai ba shi taura, wa idwa anna Musa arba'ina laila ubangiji ya masa alkawarin kwana talatin kwana arba'in a wata aya talatin laila fa atmamna ha bi ashirin tamma miqatu rabbi arba'ina laila saboda kwana talatin da aka kara masa kwana goma akan zai je gana da ubangijinsa a wajen gana da ubangijinsa kuma zai bashi a taura an ce inda ya yi magana da shi farkon lokacin da ya baro madiyan zai dawo masar a daidai wannan gurin a daidai gurin ne ubangiji ya masa alkawarin cewa zai kuma gana da shi don ya bashi attaura saboda haka sai ya ya bar mutanensa ya nemi su zo da mutanensa musamman ma waɗanda aka zaɓa kamar da muka faɗa a baya to amma sai shauƙi na ya je ya sadu da ubangijinsa yake ganin ba zai jira har lokacin ya yi ba saboda yi gaggawa ya je wajen ganawa da ubangijinsa tun kafin lokacin yayi to shine Allah subhanahu wataala sai yake tambayarsa wama a'jalaka an qaumika ya Musa me ya sanya ka gaggawar barin mutanenka ya kai Musa ba don Allah bai san me yasa ba Allah ya san me yasa to amma anan ubangiji subhanahu wataala yana so ya bashi wata tarbiya ce a matsayin shi na shugaba da yake jagorantar al'umma yana tafiya kuma tare da su kamar ubangiji yana gaya masa cewa a matsayinsa na shugaba bai kamata ya riga tahowa ya bar mutanensa a baya ba kamata ya bi su a baya don ya san ina suke tafiya ina za su ya kuma kula da su ya kula da irin yadda suke al'amuransu duba annabi lutu alaihi salam lokacin da Allah ya umarce shi ya fita da daddare da mutanensa cewa asiri asri bi ahlika bi qit'in min al-layli wattabi adbarahum ka fita da mutananka cikin dare sannan ka bi bayansu. su sai Allah ya umarci annabi nuhu lut alaihi salam cewa bi bayan mutanansa saboda bin bayan mutanensa zai sa ya san me suke ciki wane ne menene tare da su sabanin in ya wuce gaba ya baro su a baya to annabi Musa alaihi salam shi bai yi haka ba sai gaggawa ya baro su akan cewa za su taho da suna tare da Musa dan uwansa alayhi salam shi ma annabin Allah ne ce ne fi qaumi wa aslih wa la tattabi sabila mufsidi ana Musa ya aje shi yace to gashi ran ka zama khalifa ta cikin mutane na kuma kai kokarin gyara duk abin da kaga za su yi na barna kada ka yadda ka bi hanyar masu mabarnata wato koda a ce kaga sun ce abu kaza suke so za su yi to kakka yadda ka bi su Musa ya gaya wa ɗan uwansa Haruna wannan magana saboda shi Haruna kamar da yana da sanyi don haka <clears throat> ba lalle ya iya tsananta musu yadda Annabi Musa zai tsananta musu ba don haka sai ya masa wannan wasiyar wa aslih wa la tattabi al mufsidin kada ka yadda ka bi hanyar mabarnata don haka ya umarce shi ya taho da su shi shi yasa anan da Allah ya tambaye shi wa ma ajalaka an qaumika ya Musa me yasan ya ka gaggawar barin mutananka sai ce hum hum ulai ala athari su waɗannan mutane nawa za su biyo bayana ba da jumawa ba za su biyo bayana ba da jumawa ba saboda ya bar annabi Musa annabi Harun alaihi salam zai taho da su shi kuma saboda shauki ne ya gana da ubangijinsa saboda haka ya yi sauri wannan shauƙi ya tunkuɗo shi ya gaba zai iya haƙuri har lokacin da aka yi da shi ya yi ba sai ce wa ajirtu ilaika rabbi da tarda na gaggauto ne ya ubangiji zuwa gare ka domin litarda domin sami yardarka domin ka yarda da ni <clears throat> wato neman yardarka ce ya ubangiji ta sa ni gaggawa nan ya ce rabbi <clears throat> wa ajiltu ilaika sai ce rabbi ƙara kiran ya ubangiji na domin ya san kamar mai lallashi ne yana neman uzuri yana cewa gaban ubangiji yana gobe cewa gaban Allah subhanahu wata'ala yana neman wato yardarsa gaggawa a komai ba a santa amma a cikin harkar addini wato abin da ya shafi bautar Allah ana son kai gaggawa kakkai jinkiri ce min rabbikum wa jannatin arduha ce ku gaggawa ku gaggawa ga neman gafara daga ubangijinku da aljanna da arduha as-samawati wal ardu saboda harka addini harkar bautar Allah sai wa fi zalika falyatanafasil mutanafisun ku ku tafi a guje zuwa ga Allah ka kakka tsaya kana tafiya laƙaƙe laƙaƙe laƙo laƙo a kai sauri komai ka aikin Allah ne to kakka jira sai ana cewa taho taho kai taho kai a ganka a gaba a gaba kana kokarin ka wuce fi zalika falyatanafasil mutanafisun ga ana tsere da kai a ganka a baya ba sai ana ta binka ana lallama da Allah ka taimaka zan taimaka ku bari zan zan bayar akwai wanda ana neman taimako a wajensa sai ya zama dumta alaihi ka'ima shi zai taimaka wa kansa ba ba kai zai taimaka wa ba amma illa ma dumta alaihi ka'ima malam akwai bukata abin nan a taimaka to shi kenan za ka ji ni za ka ji ni za ka ji ni za ka ji <laughs> ba kuma don baya da abin da zai bayar ba ne a'a shi ɗan ya danne shi in ba a yi sa'a ba ma ba zai bayar ba to ita shi aikin alkhairi matukar ya gabato ka to ka zama a gaba-gaba a gaba gaba shi yasa annabi Musa ya ce wa ajiltu ilayka rabbi litarda ya ubangiji na nayi gaggawa ne zuwa gare ka <clears throat> dan ka yarda dan in samu yardarka in dace da yardarka wa ridwanu min Allah akbar babu kuma abin da yake sama da yarda Allah ko menene zaka samu kasa yake da yarda ka samu yarda Allah ka gama samun komai hmm. Allah ka yarda da mu to shine Allah ya ga masa fa inna na fatanna qaumaka min ba'dika wa adallahum as-samiri hakika mun fitini mun jarrabi ka a bayanka kuma samiri ya batar da su da insha Allah wannan ita ce kissa da za mu karanta gobe insha Allah wanda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada na kuskure ubangiji ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh